Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauka de na zuwa ne kwanaki 17 kacal da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗara kan karagar mulki wanda ya yi daidai da alkawarin da shugaban ya yi na haɗa kan farashin canjin kuɗaɗe daban-daban da ke yaɗuwa a kasuwannin ƙasar ciki da na bankunan kasuwanci da na 'yan canjin bayan fage. Shin menene wannan mataki da bankin CBN ya fitar da sanarwa a kai ke nufi ga 'yan ƙasa? Masanin tattalin arziki kuma malami mai koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Muhammad Muttaka Usman ya ce. To shi wannan tsari da aka fiddo tsari ne wanda zai bar bankunan kasuwanci su nemi kudaden kasashen waje da kansu sannan su nemi yadda za a sai da kudaden a kasuwa. To abin da wannan yake nuna cewa tun da yawanci yadda ake samun kudaden kasashen waje shine in an sai da gurbataccen mai sannan kuma kawo kudin a rarraba. To wannan zai sa lokaci na farko ita farashin dala din zai yi sama ko kuma farashin kudaden kasashen waje to wannan zai sa da yake duk yawancin abubuwan da muke amfani da shi a ƙasar nan ana shigo da shi ne to farashin kayan zai dan tashi sama kafin farashin ya sauka to mahimmancin wannan shine cewa ita naira din da aka rage ma daraja za ta nemi ta dawo da fahimta daidai ta a kasuwa alhaji umar mai tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya wato cbn ne kuma ya bayyana cewa wannan dama da babban bankin najeriya ta bawa bankunan kasuwanci abu ne wanda gaskiya duk manyan kamfanoni manyan 'yan kasuwa musamman na kasashen waje suke ta burin su ga ya auku haka kuma bankin duniya na world bank da kuma na da lamuni wato da ake cewa imf duk dama abin da suke ta shauƙin su ga ya faru ne saboda wancan price da ake da shi wanda central bank take kayyadewa a e na naira 460 da wani abu a gaskiya kusan da ba shi bane price na gaskiya domin in da shi ne na gaskiya bai kamata ka zo ka samu wannan bambancin kusan naira ɗari uku ba don haka ni a tunani na wannan abu insha Allah e eh, da farko ba mamaki za a iya cewa price na farashin kayayyaki mai yiwa dan tashi kaɗan to amma tambayan da za a yi tun dama yan kasuwa musamman wanda suke shigo da kaya daga waje suna amfani da price din central bank ne na sa farashin su ne na kayayyakin su ko kuma na wannan an samu gaskiya mai sauki shine suna amfani da farashi da ya shafi wannan kasuwan da ya ta bayan fage alfa kwano da zai wa ƙasa shine kamar manyan kamfanoni na waje da suke sha'awar su zo su saka jari a Najeriya to lalle yanzu sun samu dama domin daman korafin da suke yi farashin da Central Bank take kayyade musu yayi kaɗan auna A nasa bangare shugaban kungiyar 'yan kasuwannin canjin bayan fage a matakin ƙasa Alhaji Aminu Gwadabi ya yi marhaba da matakin na babban bankin CBN tare da yin shimfiɗa akan yadda kasuwancin canjin kuɗi na bayan fage ya samo asali a Najeriya. Tun zamanin shi shugaban ƙasa Ibrahim Babangida da ya kawo wannan hikima ga cewa to bai kamata a ce ƙasa irin Najeriya ba ba ta da official bureau ya kamata a ce a yi formalizing from informal to formal sector a kan wannan ne muka zo ma muna samun license yanzu mun ga sakula da aka yi na cewa irin ba mu ga sunan mu ba saboda ayyukan mu kaman bukatan masu tafiya. na personal traveling allowance na business traveling allowance na school fees an ce duka bankuna ne za su yi alhamdulillah ba wai mun ce irin bai yi ba ya yi komi ake yi ana gwadawa amma mu kiran mu a nan a duniya ba inda za ka je ka ce wai za ka sai ɗari biyar dubu ɗaya na tafiya. a ce sai ka je banki saboda akwai yan biyu change wannan dama shi mu ma muke son a bamu yanzu a haka kai ɗari bakwai da saba'in da biyar. Idan ana iya tunawa dai a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta daidaita tsarin musayar kuɗaɗen waje a ƙasar a matsayin wani ɓangare na babban shirin kawo sauyi a fannin tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.